Masu aikin ceto a hatsarin jirgin ruwa da ya faru a ƙauyen Kale na ƙaramar hukumar mulkin Gumi a jihar Zamfara sun tabbatar da tsamo garwakin mutane tara daga cikin mutanen da hatsarin jirgin ruwa ya rutsa da su a yankin. Lamarin dai ya faru ne sanadiyar firgici da tashin hankali da al'ummar suka shiga sakamakon samun labarin yunkurin 'yan bindiga da ke ƙoƙarin aukawa garin domin kai masu hari yayin da gulbin ke ɗauke da ruwa masu tarin yawa sakamakon ruwan saman da aka yi kamar da bakin ƙwarya. Aliyu Sukata Kali shine sarkin jirgin ruwan Kali kuma shine matukin jirgin da yake tuƙe da jirgin lokacin da ya nutse ya shaida mani yadda lamarin ya faru. Abin da ya faru ce mana aka yi barayi sai na sun kawo kusa ga garinmu. Da muna nan muna hajjar jama'a to wannan lodi na biyar. Bayan mun ɗauki wannan mutanen mun kai tsakiyar ruwa mutum hamsin. sai jirgin ya nuce lokacin da jirgin ya nuce nake jama'a don Allah a taimaka mana saboda na ga al'amarin na yaba mutane sun yi ƙaryan ɗari bakin ganga sai kowa daga mai gora sai mai gaba sai mai mataki ana cancan mutane saman ruwa wasu sun yi ƙasa to waɗanda aka hissuwa mutum hamsin na da uku to aka hidda mutum arba'in mutum tara sun ƙare mutum guda na nan bai ƙare ba har yanzu Asim Umar wanda shi kuma shaidun gani da ido ne kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aikin ceton mutanen da suka nutse a cikin ruwan ya yi ƙarin bayani dangane da faruwar lamarin. Lamarin na lokacin da lamarin na yan faru muna da saman tauni ka gane mun yi gudu akan waɗanda gaɓarayen. Yake muna bakin ruwa sai a ce mu take sai mu tsallake gulbi mu tsallake gulbi to sauran iyalanmu da matanmu da ɗiyanmu suna nan bakin gulbi kaga bai yadda za mu tafi ba tare da su sun tsallaka gulbin ba. To ah. lokacin na aka sawo su ga jirgin ruwa kwale-kwale hakan ga. To ɗaya daga cikin mai matsala ta yawa sai shiga daga cikin ruwan domin ya jawo giya jirgin ya yi waje. Yana kaiwa sai jirgin na nutsewa yana yin kasa. To gaba ɗaya babu wani abu bayan ‘yan kayayyakin da na taso sa kuma muna kan saman tudu. Ita kuwa malama Amina wadda ke ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto bayan nutsewar jirgin ruwan tare ita da ‘ya'yanta. Ta ce sun shiga tashin hankali da ruɗani lokacin da jirgin ya nutse da su kafin daga bisani a samu nasarar ceto su. Abin da ya faru da masu jirgin mun ta sama tsakiya Allah aka mun ganin noci ba sai kamar a samu cikin ina shi fa ce kula mun da ta ni hadiya na gaskiya ku nawa ne cikin jirgin mu kamar ka kimanin mu 20 mu 30 mun da ni da na mu biyan muke mm. miji na shi Allah shi da wanda ke tona Honorable Adamu Aliyu Gumi shi ne mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara kuma ɗan majalisar da ke wakiltar yankin ya ce ya shiga damuwa matuƙa da jin faruwar lamarin kuma tuni yake fafutukar ganin al'ummar yankin sun samu sa'ida sakamakon halin da suka ciki na ƙalubalen tsaro da kuma makekin gulbin da suke tsallakawa kafin su samu shiga cikin garuruwansu. Wannan lamari ya faru ne ina kan hanya ta zuwa guso daga gumi saboda na je gumi na isa birnin magaji can maza wata gari na ko da naje je na tarar da an yi ruwa masu karfin gaske har sun wuce mana da jirage a garin birnin magaji na tarar da abin mutanen garin kuma sun cin mazun ce ga matsalar ta faru su na je cikin gaggawa na tura a a saboda nan jiragen a kawo a yi amfani da su saboda bai wa mu zauna a mashayat babu jiri ko ɗaya wanda mutane su amfani saboda ita a hanya da mu tsallakar wannan hanyar da muke ta yi linkin da mun da gumi tana da mummunan matsala ƙara tsallaka ruwan nan su wannan gari na kale bayan na sau jirgi na garin birnin magaji sai ga garin kale su ma jiragen su ashe su ma sun fafashe su ma sun wuce jiragen kwarai gaba ɗaya ya wuce da su jirgin da ya rige kuma mara kyau ne ashe an yi dakile dakile ne an tattoshe shi da ne kaɗa to hakan dai suke amfani da shi na tsallakar da mutane sanadiyyar band da aka gaya mu cewa sun tsallako kuma sun tunkare waɗannan yankuna nasu. Shi dai wannan yankin na Kale da ke gundumar birnin Magaji a ƙaramar hukumar mulkin gumin jihar Zamfara ɗaya ne daga cikin yankunan da ke fama da hare hare 'yan bindiga wanda lamarin ɗaiɗaita su kuma yanki ne mai matuƙar wahalar shiga saboda rashin hanya da kuma ƙalubalen tsaro duk da kasantuwar yankin mai albarkatun noma masu sarin yawa kamar gero da dawa da wake da ƙwarya da dankali da dai sauran ababen da al'ummar yankin ke nomawa ƙarshen rahoton kenan abdulrazzaq bello ƙaura murya amurka daga gusau jihar zamfara a najeriya